ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم الله كايكو موسى منزود manzo اسماعيل ينا كرنتا yana ايو ينكا ayoyinka waɗanda yana koya musu alƙur'ani da sunna yana tsarkake su daga shirka da munanan abubuwa haƙiƙa kai ne mai ƙarfi mai rinjaye mai hikima cikin ayyukanka da hukunce-hukuncenka.